يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokin mu a wannan masallaci mai albarka ta masjidin salafiya a wannan unguwa ta jigwal a garin ci gaba da karatu a wannan littafi mai taken almizah wasa da dariya na Sheikh Salman ibn Fahad al-Auda kusan mun yi tuka hudu yau shine karatu na biyar ko mai yiwa shine karshen shi insha Allah ta'ala muna daren lahadi daren 21 ga watan rabi'u awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arbaniya da talatin da tara ta zo daidai da kusan daren goma ga watar eh, disamba watar sha biyu miladiya na da shekara dubu biyu da goma sha bakwai insha Allah a jiya bayan juma'a mun yi karatu na hudu wanda a ciki mun tattauna raha da ya halatta da raha da bai halatta ba a cikin rahar da ya halatta mun ji rahar annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da rahar su su domin dama duniya haka yake mun dan yi tsokaci akan hadisin ummu zargin har ma mun kawo sunayen wasu da suke alaka da wannan hadisin sannan kuma mun karanta bayanai da suke alaƙa da raha da yara wanda nan shi ma mun tattauna shi kwarai da gaske sannan kuma mun tattauna akan ishu raha da izgilanci da abin da ya shafi addini babu kyau inda na yi mana misali kada ka je ka samu almajiri a tsangaya ka yi izgili da allon da yake karatu mu yi bayanin nan ko ka yi izgili da alkur'ani duk abin da yake alaka da addini ba a izgili da shi idan mutum ya izgili da addini to wannan yakan kafinta. to a nan mun tattauna wannan mas'aloli kwarai da gaske yau za mu tashi shafi na arba'in cicin wanda a nan kafin shafi na arba'in abinda muka tattauna jiya ana samun izgili da addini da ake samu wajen wasu gudaba da sauransu kamar eh, irin littafin albayan wa irin su rasa'il na jahiz irin su bulogul arab su al'aghani lil to za ga suna kawo su abubuwa na raha da suke wa addini izgili to wannan babu kyau haka mai littafin makamatul hariri hariri da kanshi akwai isbili da ya yi cewa annabi musa da khadiru su yi roƙo don mata za a taya ahla ƙaryatin ahala ahla a bau an yi dayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yi yanqadha fa aqama qala law shi'ta latakhasta alayhi ajra to a nan mun ji martanin da imamul qurtubi ya mayar masa ba a izgidi da annabawan Allah to yau za mu tashi shafi na arba'in a nawa ya nuna layi na hudu wa min zalika yana daga cikin rahar da bai halatta ba almizahu bil kazibi raha da me da ƙarya raha na ƙarya wannan bai halatta ba shi yasa akwai wani mai littafin luga ya kawo irin wannan ko al'arabiyatul jadida ne fi Nigeria ko menene haka irin wannan kissar da yake nuna ƙarya a raha yana da damuwa don in kana da ƙarya a raha to wata rana za ka faɗi gaskiya ko ba za a yarda da shi wai wani ne makiyayi shi da ya je kiwo sai ya zanto yana so ya yi wa mutanen garin raha ya ce ya ku yan gari an namir an namir hajaman namir hajaman namir damusa damusa damusa ya kawo mu farmaki damusa zai kashe ni zai kashe dabbobin sai yan gari suka fita daga mai sanda mai kota mai bindiga buga ka gudun nan don su ba su agaji Haba sai fara dariyarsu ya ji bakinsu rana na biyu ya yi haka suka fito ya yi dariyarsu rana na uku ya yi suka fito ya ta dariyarsu ya shahara da ƙarya ah, rana na hudu sai musa ya zo da gaske ya fara annamir annamir da musa wannan zai dauko buga zo sai su ce to bar shi da Allah yaro na akwai rahama akwai ƙarya mu kyale shi to haka musa ne ya cinye shi yayi wa dabbobin ta aji to kaga eh, ba a raha da ƙarya duk raha da zaka yi to me shi ya fara shi da kenan wa min zalika al-mizahu bil kadhib raha da ƙarya fil hadis da yanda zo a hadisi fa an muawiya ibn haida daga muawiya ibn haida ko ibn haida da ha'u annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi ce wailun lil ladhi yuhaddithu bil hadisi li yudhika bihi al qawm fayakdhibu wailun lahu wailun lahu annabi ya ce wailun bone ya tabbata narkon azaba ya tabbata lillazi yuhaddithu ga wanda zai bada labari yuhaddithu zai labarta bil hadisi labari me dalilin kawo labarin li yudhika bihi alqaw don mutane su yi masa mai dariya kawai zai kawo labari ya sa mutane dariya wailun lahu wailun lahu narkon azaba ya tabbata gare shi narkon azaba ya tabbata gare shi hadisi na imamu turmuzi ya kawo a hadisi muawiya ibn hida ya ce hadisi ne hasan hadisi mai lamba dubu biyu da uku da goma sha biyar saboda haka wannan kenan wal hadisi rawahu turmuzi wa sanadu wa hasan fatawa'ada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tsoratar tawa'ada ya tsoratar bil waili da azaba zalika al insana wannan mutumin allazi yakzibu wanda zai karya liyar hikal kauma don ya sa mutane ne dariya liyar hikal kauma don ya sa mutane dariya li'annal kazin domin shi karya muharram haramtaccen abu ne fanti haku hurmatihi keta abinda Allah ya haramtar kuma min ajli idhaki na don kawai ka sa mutane dariya mutawaddun alai an yi alkawari akansa bi hadal wahid da wannan ne azaba kama kamar yadda an tajannubal kadhib nisantar ƙarya tajannubal kadhib nisantar ƙarya musabun alayhi ana ba da lada a kai musabun daga tsawon gwargwadon yadda ka nisanci ƙarya gwargwadon yadda Allah yake baka lada bil wa'dil jamil domin mai yin gaskiya ai masa alkawari mai kyau bil wa'dil jamil da alkawari mai kyau a ɗazu kusan a ina karantawa a shafin BO ya Hausa da ko BBC Buhari ya ba da wasu tarihai tarihai a Kano ya hau mulki don ya yi alkawarin abubuwa uku akwai tattalin arziki akwai tsaro akwai yaƙi da canci ce abin da ya fi wahalar da shi yaƙi da canci Ya ce shekarun baya ya yaƙi da cin hanci din na shekara uku a cikin kakin soja kawo wancan salon ba zai yi yanzu ba sai ya ce bayan juyin mulki an kama shi an tsare shekara uku ya ce an zo an sake shi don an bincike shi kakaf ba a samu inda ya ci kwandana ba ya ce har yau din nan yana da wannan garanti babu wanda ya taba tuhumarsa ya saci kwandala ɗaya kaga muhimmancin gaskiya ka kaga gaskiya dokin ƙarfi shi wannan mutumin in ba gaskiyar ya tsaya kai ba tai tun baya kan mulkin da yana kanta sau ana ta neman ana neman azan to shi gaskiya wannan shine mutum jama'a shi gaskiya wannan shine abin da Allah ya ba wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal shine wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa sharab wa sa'ad murtafaqa saboda gaskiya abin so ne shi yasa abin da yake nuna ka nisanci ƙarya kana da lada kama fi kaulihi sallallahu alaihi wasallam ya zo a fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ana za'imun ni ne lamini ni lamini ne in ji annabi za'im lamini annabi yusuf ma shi ma ya faɗa قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم زعيم شنو جارنتو كيني لامني in ba a samu ba a kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ana za'im ne lamuni ne na mai lamuni ne bi da wani gida fi wasadil gidan yana ina yana tsakiyar aljanna wa za a sa a gidan liman tarakal kadhib duk wanda ya bar ƙarya wa kana mazi koda da masu wa za'im idan ce za'im abdami shine lamin abu dawud ya kawo wani hadisi mai labba dubu hudu da ɗari takwas a hadisi abi umama al-bahili da sanadi sahi a ku ce kashe wayan muryan shi ma za su ci eh, muryar ya yi za ko ya kashe na eh, kasan goraye ba su iya waya a nau'u sani <laughs> nau'i na biyu na raha ya hau bene kawai ka tura shi zama <laughs> a nau'u sani nau'i na biyu na raha wanda bai halatta ba ma kana ziyartar, shi na wanda akwai cutarwa da ahadin minan nasu da ɗaya daga mutane kawai ka samu wani ba fulatani ko ba ka ba ai nure ne kawai sai ka yi masa wasa ka ce wannan dan fashi ne sai ya je kwana biyu uku a kwalin sai ka zo ka ce wasa ne oga to ka gane wannan wasa na akwai cutarwa a ciki eh akwai cutarwa a ciki to duk wasa da akwai cutar da mutum a ciki to wannan bai halatta ba ya qulu Khalid bin Safwan Khalid dan Safwan ya faɗa rahimahullah Allah ya masa rahama yayi masa rahama atiban yana kushewa atiban yana kushewa ala tariqati ba'dhin nasi bisa hanyar da wasu suke bi filmin zagi a wasa don wani daga da wasa sai ya kai ga lahira yanzu sai zo a guje ya yi maka bodi kamar zai kaɗe ka da mota wai yana ga dara birkin da ko tsinke sai ya taka sai lahira kuma kuma ne wato kaga irin wannan wasan ba da komai da komai ake ba ko kai kyau ne kar ya zai gwada maka bindiga <laughs> an gane ko ah, shi Khalid ibn Safwan yana kushe wasu irin wasa da wasu ke yi yace sukku ahadukum akhaku dayan ku zai bugi dan uwansa ya sukku ahadukum dayan ku zai bugi akhahu dan uwansa bi shay'in da wani abu kal jandal kamar jandal zai dauki wani abu kamar jandal ya buge shi da shi yani yana nufin mecece jandal ka suhur sai ya samu wani dutse a sulba eh sai ya samu wani dutse a sulba mai tauri dutse dan karami ne amma yana da bala'in nauyi kawai ka ce bari ka yi masa wasa ka harbe shi ka dauki wani ya'yan boris na turokta ko na roka ko na tirela sai ka cebe shi da shi da wasa ya same sa a kasa ya zo da tsotsai sai ka ga ya zanto babu shi wayan shikuhu eh, sai ya dauje shi mana ya jefe sai ya ji masa rauni ya dauje shi haraka min alhardal ya fi kuna ma sama da hardal wal shi shi na batun, wani tsiro ne a yana nan rawun yana da fadi yana nan rawun arizul warar. ganyen sakai kai yana nan rawun yana da fadi Wafi a cikinsa sa yana da wasu iri buzur jam'i ne na bizru iri sauda baka laha ta'amun tana da ɗanɗano harif mai bauri tana da dandano harif mai bauri harun jidda yana da zafi kwarai wa nafadun kuma yana shiga jikin mutum akwai irin wani wasa da muke a da lokacin muna yara da yanzu mu yara ne masha Allah lokacin muna jarirai ke za ga za mu ɗauki ƙwallon kuka kuka na kwagu ba na tibaba ba ba. kuka na farin kuka ya sha ba kai kwallo a ciki ba wanda za ga ana fasawa muna cin wani abu da daɗi a ciki to wannan kwallon sai mu ya zo ka tsaye da goga shi da fulo ko bango ya ba ta ya yi da ina shi <laughs> shi ya ga zai zafi a sai ka taba jikin mutum sai ya ce sai ya kone shi kuma za ka yi masa bai sani ba man sani ka tuna da wani malam Muhammad ka ruwa na. kai ba amma na sai zuwa sanin babu si. sai ka dan yi ko ka ga ban kwale shi ma ya dan yi eh so mubarak ne ba su ga wannan su yawa kuna ku ko na ku ya fi ma wannan mutunta to kaga wannan yanzu kamar yau ka yi wa mutum wasan knockout a zaman da karkar ka zo karkashin jallabiya daga fata masa knockout ya kaɗa da ko ba ga to irin wannan wasa din to kaga babu to don ko da knockout din nan yanzu kana iya fasa mutum yana da hada ka zai iya a wa a gani wannan kenan yawwa sai malai ce eh, yana da zafi wa nafazun yana iya shiga jikin mutum wa yafrahu alaihi a harru min almirjal shi irin wancan kwallon da mala ya gwada mana na hardal din yana da wasu ƴaƴansa shi ƴaƴan fa ya farahu alaihi yana iya kona yana iya shiga jikin mutum a harru ya fi zafi min almirjal sama da tafasasshen ruwa yani yana da alma almughli mirjal shine alma ruwa almughli shi ko da za ka iya ga wasu za su iya su je gidan biki a samo wani abun da yake sa kai kai da baburan cimri takwa akwai garin da ake cewa sama takwa da hausa ba ana cewa sama wani gari ya waza sai mutum ya ta kai kai to kaga sai mutum ya je ya yi wa wani wasa da irin wannan kaga wannan akwai damuwa za ka zo ka tashi ya zubar da bujansa a layi ya zama tsara ko ba ka ba to kaga wannan bai halatta ba malai ya ci gaba da cewa su ya ƙulu ba da zalika sannan bayan ya yi haka sai ya ce kuntu umazu yunka ina maka wasa wani ma a wasa yanzu ana shan dabi sai tura ka wuce saboda haka wannan wasan babu kyau fa ya fi ahadu ahaduhum sai ɗayansu ya zo tunda ai masa wasan bai masa daɗi ba ai masa abin da ya cutar da shi fa ya ji sai ɗayan su ya zo bi kalimatin harra da kalma mai zafi kasiya kausashiya sai fadi bakar magana ya yi ashar wani au ya ce bi nuktatin ko ya zo da martani saƙaila mai nauyi to sai ga wancan sai ta yi wasa ne kenan kaga wani haka bai iya wannan wasan ba ya zo ya samu wani ai can ana buga gana ga matan tana tarawa a wurin sai ce kawai yana zuwa sai yace ya sake ya zo ce ai ban tana da kai to ba wasa nake maka ba wasa ne ba to ko da mu igiya biyu ya tafi to kaga duk irin wasan da akwai hatsari irin wannan kar a yi shi <laughs> eh, eh da yasa kuma na sannan kuma kar kana kar kana buba kawai ka ga mahaifinka yana zaune baki bakin aka ka zo kai masa takurbuli ba ka zo na inda akwai littafi ne ko ka zo mana ka samu mai littafi zo a ba zai zana wajen kwakwalwa ba shi wawa ne ganin magidan shi dan uwan shi ne saboda ka ga wasa inda akwai hatsari yanzu a duk wasan da za ka yi wa ka bai zaje ka ce ka boko haram <laughs> duk wasan da za ka yi har bai dace gaba da haka ba to duk wasan da akwai hatsari jama'a ba a yi wannan ke sai malam ci gaba da cewa au bi mazhatin ko ya zo da wasa, mutum ya zo da wasa mazhatin wasa fi ghairi muhalli inda ba muhallin ai akwai inda ba a wasa kawai don ka saba masa wasa da cakulkuli babansa yaro sai ya ja zuna zurun sai kai masa akwai inda ba a wasa akwai halin da ba a wasa yana sallah sai ka masa takurkuli saboda haka eh, malam ya ce eh, au bi mizhatin ko wasa fi ghairi ha inda ba muhallin ta ba tawagharu sadri tughiru sadri duk wasa inda ba muhallin ta ba tughiru sadri yana fusatar da zuciya za akwai wanda wasa kai masa amma zai hauka da faɗa zai zama faɗan gaske don kai masa ba muhallin sa ba don ba mamaki ya fito da ɓacin rai a gida ko ya kwana da wata bacin rai ba su san me yake faruwa shi yasa ko su abai idan annabi ya fashi ba sa jin daɗi wata ranar da annabi ya tafasa ya tafasa sai wani ce ya rasula ina babana sai annabi ya ce yana wuta ina babana wanda yana wuta ina wani kai kai kai jama'a sai da wani na tambayoyi. a kai da wani na tambayoyi ya rasulullah a yafe mu Allah ya yafe mana kenan sai aka rike majalisi shi yasa za ga ai ko alƙali. domin a tsari ana shari'a sai a ɗauka ga ƙara a canza rana don alƙali ya fara kulewa sai a tsaye da shari'a kar ya zuba zafi wannan kenan saboda haka akwai inda ba eh, inda ba muhallin wasa ba yana fusatar da zuciya wato sidul wudda yana bata kauna yana bata soyayya ko akwai soyayya tsakanin ka da ni? zai abu ne eh yaj'alul makhraj min zalika yaj'alu yana sanya al-makhraj min zalika ana wa kare yamzahu mafitar haka don yana yana wasa wa min zalika yanzu kenan mun gane jama'a a wasannin da basu su halatta ba akwai wanda akwai karya a ciki sai na biyu kuma akwai wasan da akwai cutar da mutum a ciki kaga wannan bai halatta ba bai halatta ba wa min zalika na daga cikin wannan ma yaf'aluhu ba'dun nas abu da wasu mutane suke yi min ma yusammuna ko al-maqalib su laraba dai suna da wata wasa mai suna al-maqalib shi ko wasa kaga kowa da irin yanayin wasar su al'adar su wa yakunu fi ba'dha ya kasance cikin wannan sashin wasa da ake kira maqalib min ad-darar akwai cutarwa wal adha shi ma cutarwa darar cutuwa wal adha da cutarwa darar me shi zai cutu wal zai ya cutar da dan uwansa wa shiddatul haraj da tsananin kunci ma yazra'u an-nafra irin wani wasan yazra'u yana shuka an-nafra tsana eh, akwai irin wani wasan da idan kai wa mutum ka riga ka shuka tsanarka a zuciyar shi ka shuka tsanarka a zuciyar shi wannan kenan wa yughiru sudur yana fusatar da zukata wa ya hamilu alal intikam wani ma sai ya ɗauke su sai ya ɗau fansa a kanka sai ya ɗau fansa a kanka wa min qabihil mizah yana daga cikin mummunar wasa qabihil mizah mummunar wasa wa laysa min al mizahi wannan a wasa ma fi shay wani ba ba shi da gurbi a wasa al hazal wasa bil umur al khadira da abuwa mai hadari ka zo wajen dan uwanka kai masa bodi da wuka ai bai dace an gane ku kaga wani akwai hadari ka yi masa bodi da bindiga ko da babu a hausashi akwai abubuwa da yawa musamman irin bindigogin gargajiyar nan daga wani lokaci da harsashi ba zai tashi ba babu harsashi zai tashi to babu kyau ka yi wa mutum wasa da abin da akwai hatsari a ciki dan adam yana da daraja yawwa ka an yulki sadiqahu kamar mutum ya jefa abokinsa fi birkati ma'in a tafkin ruwa birkati tafkin ma'in ruwa wa wala yusinu sibaha bai iya ninkaya ba a yarin kan mu zaka irin wani abu muna sai a je bakin ruwa irin kai da baka iya rawa ba kana tsoron shiga sai wani abokinka ya zo da sanda sai tura ka wani yana iya zuwa da ajali to wannan wasa ne ba mai kyau ko da mutum ya iya ruwa ka ture shi faɗa ruwa babu shi akwai abubuwa an gane ko to shi da kenan jefa mutum ka tunkuɗa shi cikin ruwa wannan akwai illa aw yaqsiduhu ko ya nuface shi yaqsiduhu ya nuface shi da sayyara da mota li yafzi'ahu a don ya tsoratar da shi da wannan mota dan ba mamaki kana ji da gadara kana da birki ka nuface shi ka taka birki sai shaidani ya ya sa masa iska wa birki sai ka ga control irin wannan da yawa ne da yawa ne ina jin a ido na ko lokacin da muke zaune a majalisa eh, ya yi shekara uku hudu biyar akwai wani dattijo ya kai shekara saba'in to wani sai ta cikin raha ya yi kik na mota duk da shi raha ne amma kuma akwai akwai sha'afa an aje motar da giya ce sai sa wani lokaci babu amfanin aje mota da me da giya an gane ko wannan duka matsalolinmu ba za mu sa mota handbrake ta tsaya a wuri ɗaya to akan da mutum ya aje mota da giya din nan to gwanda a ce ya sa ya aje ta ba giya ya sa dutse ya rike ta to da ya zo ya yi kik din motar mu lokacin muna zaune a jikin ofis ne haka mun kai mu to tsakanin motar gaban motar akwai gini to an ajiye benci a cikin gini da kuma irin farin kujera to shi da na yana farin kujera to wani da ya kunna motar da giya kawai sai motar ta fara gaba wasa wasa ba wasa wasa ya zaka burki sai ana wasa nan kafin ka ce mai mota ya hada shi da abu nan ina jin shagari zai san wannan mutum ne mai hawan jini kafin ka ce mai hawan jinin sa ya kai ɗari da casa'in to wanda alhamdulillah bai an zo an shawo kan abun ina jin akwai ɗalibansa nan lakcara ne shi an gane ko saboda haka to kaga irin wannan yana da hatsari kwarai shi yasa ko da mutum ya ajiye mota to in za a yi kick din bai dace ka zanto kana zaune a ba kuma kai ma duk inda ka ajiye mota ka zo za ka yi kik duba ƙarƙashin mota akwai awaki akwai kaza nan garin bai dade ba ai wani ya kik mota akwai ƙaramin yaro irin yaron makota a ƙarƙashin mota kuma haka ya hau kan shi an gane ko saboda haka ne malam wasa a abin da akwai hatsari to jama'a babu kyau babu kyau kamar ya nuface shi da mota don ya firgitar da shi au yushiru ilaihi ko mutum ya nuna dan uwansa bi musaddisihi da bindigarsa za a harbe ka amma a wasa wannan babu ce ko soja ku yi ku soja sai soja ya dauki bindiga yana yi wa dan uwansa wasa da shi babu ce an gane ko babu ce ko mobile ko wane ne ba wasa da makami an dauke shi ko aikin gaske da shi uh, uh, sai malai ci gaba da cewa li yahdisa lahu don ya sanya masa azdu'ar firgita wal khawf da tsoro don wani a abu na kawai sai ya rufe idonsa sai ya tsoratar da kai da wani abu ah, ko ka sa wani kaya ka tsoratar da wani ka ce kai fatalwa ne to yana da hawan jini ai sai ya saboda haka duk ire-ire wannan ko ka yi wa wani waya ko ba ka ba sai ka riga tsoratar da shi a waya wannan duka babu kyau wa kullu zalika duk wai wai na bon bi hujjatil mizah da da hujjar wasa wa dhahi da dariya wannan bai halatta shi addinin musulunci ya ginu ne wajen ka faranta wa kowa shi yasa manzo Allah ya ce imani da yanku ba zai cika ba sai ya so dan uwansa abin da yake so ka so abin da baka so a maka karkai yadda kake so a faranta maka ka faranta wa ka faranta wata, ka faranta wa inda kuke ko mace ce da kishiyarta ai an zo an ce ya rasulullah ga wata ta mutu ba ta wasa wajen sallar da da azumi amma an san mutu ba ta jutuwa da makociyar ta kishi daga gaisuwa shi ke nan sai annabi ta hiya finnar yanzu haka da wani tambaya na tana cikin wuta saboda haka a zauna lafiya a faranta wa juna jama'a shi ne duniya duniyar nawa ne duniyar nawa ne an doki wani gaba ɗayan ku sai mutu in ɗayan ku ya mutu ɗayan zai bi sa lahira ya gaba bala ce gaba da cewa kan ma'asa hadasat bi sababi ma'asan hadasat bi sababi mithla hadal hazal sami bala ce wa kan ma'asa nawa ne abun bakin ciki hadasat da ya faru bi sababi ta dalilin mithla hadal hazal ta dalilin irin wannan wasar a samha mai sauki wasa ne ba an fara shi da sauki sai ga rayya don wani fa za don don tsabagen shirmen wasa ba a bakin rijiya za suna wasan ba sai ga a suna tunkudin juna sai da ya faru saboda haka wasa wani bala'i babu wai wata ce ta gwada mijinta yana son da ko ba su gida akwai rija sai ta dau kujera irin kula ku jakin mata nan kujera sai ta jefa kullum sai ta fara iyo tana ihu tana je magun jana sai ta yi waje wajen kuma so ya yaɗe boshi sai zai fadi kafin ya so kasa sai ji murya a waje na cewa jama'a mai gida na fada rijiya kaza ai wani wasa bai wa bai yi ba wani wasa bai yi ba wani kira malam ci gaba da cewa eh, da yawa an samu abubuwa irin wannan wani fa da wasa za ka je ka ci birzin eh to da wasa za ka yana maka wasa yana ta kai kai wannan jajen boko haram kai ka ɗauka wasa ne ko ba ga kun tafi wani ya ji ya ce cewa oh, goma fa wannan boko haram sai ya ja ma kai baka san me yasa ka kama ka <laughs> ko ka je ka sha harsashi ko ka je ka yi shekara goma ka fito kai abun ma wani wasa ku kai baka sani saboda haka duk wasa da akwai hatsari a ciki to kar a yi kar a yi innal arwaha lalle rayuka jama'a laysal araba ba a bijiro su lil abas don a yi wasa da su wallahi abas da lai ba a wasa da rai jama'a rai ba abun wasa ba a wasa da rai shi yasa musulunci ya haramta da su mulakama wasan wrestling musulunci ya haramta su dambe musulunci ya haramta su boxing duk musulunci ya haramta don kana cutar da za ka kai wa mutum duka da dabba za su samu ko kawa na wasa duk musulunci ya haramta musulunci baya son cuta da yawa a ita nan rai yana tafiya wa innal mizah lalle wasa laysa bis silah ba makamin da ya dace a yi amfani da shi قال صلى الله عليه وسلم وإن المزاح ليس بالسلاح ba مكاني da با ينسى مكاني مكاني ترى da shi. wuka ne mene duk abin da makami to kara yi wasa da shi kala sallallahu alaihi wasallam man zalaja man ashara ila haifi wanda ya nuna dan uwansa bi hadidatin da karfe kawai nuna shi da karfe rodi kawai ka nuna masa kai ba na so iskanci ba ko a wasa ka nuna shi da karfe ballantana wuka ko bindiga fa innal mala'ika tal'anu ko da da wasa mala'iku gaba da su ittifaqi suna cewa Allah ka Allah ne maka Allah ne za su ta wannan a hatta ya da sai ka aje maka wannan fa da wasa jama'a to ya tsammani ka don kai dan ta'adda za ka ɗau bindiga ka harbi wani daga su ai tsinuwar ka ba zai yi ba mala'iku suna tsine wa shi har sai ya bari wa in kana akhahu li abi wa ummi anabi ko da dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya sai ka nuna sa da makami to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana tsine wa bishi to bi sahihu muslim hadisi abu hurairah hadisi da 2616 yanzu matasa sun mai da rike makami a jikin su kan abu sai ga wani da kaho a kunkumin sa wani ga da wuka yanzu ana fada sai ya barke to nuna shi ma kai mala'iku malala nawa ba a magana trillion malala nawa to suna tsine maka da ballanta na ce ka huda shi da wannan makami saboda haka makami ba abin wasa ba ne jama'a ko da ɗan uwa ne uwa ɗaya ba ɗaya shi yasa ya zo hadisi in za ka miƙa mutum wuƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rike wurin ruwa ruwa ɗin ka miƙa masa ya karɓi kota za ka miƙa mutum lema kar ka miƙa masa ɓangaren matsini kai da za ka miƙa masa ka rike wurin matsini don ka san yadda za ka rike amma yanzu ka duba a da da shekarun baya zaga idan wani sun yi fada da wani jini ya sita baki mai shi dangi da hukuma za ce yi kaba'ira yi babban laifi wanda babu ya zaci kan ya cire masa jini ba ana nan ana nan imani ya fara gushewa wani sai karya wani haƙori ana nan ana nan imani ya fara gushewa a siyasance wani sai cire kaho wuka ya kurma wa mutum wanda yanzu ya zama ruwan dare Eh, sai aka zama duk wayan sun zo sun wuce mutum zai zo da bindiga ya ɗauka wani ana da ma wannan ya zai wuce mutum zai zo da bom ya tsaya a mutu yanzu mu baƙaƙen fata ba don rashin imani yanzu ba wani bai bi ba da sun yi fara da abokinsa da yana da nukiliya zai fasa mishi imani yana ta tafiya imani yana da tafiya kuma duka wannan training na turawa ne suke ba da yahudu da da abubuwan da sai dai ka ja wata ƙasa yanzu ya mato. yanzu a china a china kwanan aka kama wani yaro ya fille wa mamarsa kai a china a china wai yadda abin ya faru mamar ne ta bata masa rai suka yi musu ka dubi wawa ba ya zo da wuka ya fille mata wuya kuma don sakarci ya seta irin waya self dinna selfie dinna ya seta yana yanka mamarsa yana celebration da yin wani abu da kwana hudu ranar laraba ne ko menene ya zo makaranta ba da saninsa ba sai abokinsa ya dau wayarsa yana dana fe shi da bidiyo abokinsa din yana ganin sai abokinsa din ya zo ya gaya wa mamarsa mamar shi abokin ba, don shi wancan ya kashe mamarsa sai mamar abokin da kai abun wajen jami'an tsaro a ce na shi ne za su kama wai uwarsa zai kashe ga wani aiki alheri bare ya yi talabai duk wayannan ta'addanci da kake gani asalinsa da wayan abuwan su boko haram da menene asalinsa eh, eh, kafirai yammacin duniya nan su suka ka aka yi koyon wannan wanda ko ba abu ne na dare ba addinin musulunci da mutum zai bi shi wala ba wanda zai nuna wani yatsa sai dai mu tara mu ta wasa mu ta saboda haka eh, ko da dan uwanka da uwa ɗaya ba ɗaya har ka nuna shi abu ne abu na rai a riga daraja ta shi a riga mutunta shi amma yanzu ka duba eh, ba wai an yi faɗa an fasa bakin wani ba za ka zo ka ga an tada bam ana ɗiban mutane tsoka tsoka ana kai wannan rayuwar ba ta yi ba wannan abun ba duk ya lalace bai fi shekara ashirin ba bai fi shekara ashirin ba don in ka ɗauki shekara sha biyar ashirin baya wallahi wani iya faɗa ya fasa bakin dan makwabcinsa mu yanzu ma yanzu ne ai kowa yake goyon ba yaransa to wannan ya rufe in ubansa ya zo ai yana ga ya aikata ka ba irin da ba zai rai ba iyaye suna iya tsawata wa yara amma daga baya abubuwa ya gagaro ne Allah Allah da shiryar da mu wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace la yushiru ahadukum ila akhihi kada ɗayan ku ya nuna dan uwansa bisilahi da makani fa inna hu domin shi la yadri ahadukum ɗayan ku bai sani ba la'alla shaytan me yiwa shaytan yanzu fi yadihi zai fisge hannunsa fa ya kawo fi hufratin minan nar sai ya fada rami wuta menene rami wuta yana yi wa mai shi wasa da bidigar ya eh, kamar zai taba kunama to kawai sai shi ɗin ja hannunsa wani ma shi ɗin da zai sa ya tsarsa kai kana haka haka ɗin shi ɗin ya sa ya tsarsa sai ya ɗarkawa wanda kake wa wasa sai bala'i ya wani ma inda mota kake masa wasa kana kokarin ka taka birki sai shi ya riga ka ya taka toto sai mota ya tsara gudu ya hukun shi dan ba abin da baya yi wani hadisi bukhari ya rawaito hadisi na dubu bakwai da saba'in da biyu a sahihin sa musu a sahihin musu hadisi na dubu biyu da ɗari shida da sha bakwai haka yana iya faruwa nawa ne za ga mutum da buga ka gudunsa ya tura harsashinsa ya yi ta buga ba zai tashi ba sai ya sa ido zai leka pipe ɗin an ya harsa harsashi sai shi ya harbe shi ba yana faruwa ba jama'a waye harba shi ɗin shi yasa Allah cewa kulli ibadi hatta magana cewa bayina ya qulu allati ya asal magana masu faɗi mai kyau don inna shaytana yanzu bainahu inna shaytana min tsaya dumu bi saboda haka abubuwa masu hatsari ka kiyaye wasa da shi wani annabi sallallahu alaihi wasallam an ya kuzal insanu mata a akhi annabi ya hana mutum ya ɗau kayan ɗan uwansa jadan a wasa da gaske aula iban ko da wasa eh kawai ya aje wayar sai ka ɗauke annabi ya hana ya aje kidinsa sai ka ɗauke annabi ya hana sata babu kyau duk abinda Allah zai ce a yanke hannu mai shi jama'a karamin laifi ka ba Allah ce a yanke shi ko da wasa babu kyau ka ɗauke wayar wani da wasa ita eh, yawo yana nema babu kyau dan za ka samu da tunani iri-iri da zato iri-iri a kansa to babu kyau jadan da gaske aula'iban ko da wasa fa an yazid bin tumama daga yazid dan tumama annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ji annabi yana cewa la ya a ahadukum kada ɗayan ku ya dauki mata akhi kayan dan uwansa la'iban da wasa wala jada ko da gaske don wani ba mamaki ya aje kudin sa ba ko don wasa ka dauka ka boye hawan jinin sa ya tashi to me kai ya mutu me kai babu kyau ko kawai ka roki bujimin sa ka boya bayan danga don wasa <laughs> babu kyau wani kenan wannan hadisin turmuz ya kawo a sunan hadisi na 2160 hadisin yazid ibn sa'id ibn sumama yace hadisin hasanun Gare. Wafi ba da riwayat a wasu ruwayoyi la ya a hadukun kada ɗayan ku ya sa a kai sandar ɗan uwansa ka wani hadisi ya shiga wajen fulani ko yan gora da suke aiki da gora kada ɗayan ku ya ɗauke sandar ɗan uwansa ka zan fulani akwai son sanda kar ka ɗauke masa sandarsa wannan sai ka yi kiyasi kuye ku sojoji ne abokinka ya ajiye bindigar sai ka ɗauke ka ɓoye kasan soja aikin soja bindiga ya fi ka muhimmanci da ka bata gwanda bindigar ka ya bata da bindigar ka ya bata gwanda ka bata wannan shine doka bindigar ba bindigar shine sojan ba wani ba yan kauce da kokowa ba za ka rafka shi ba samun bindigar shi ko da qur'ani ya nuna ai bindiga dinnan har a sallama ana gabatar da shi a gaba wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fa yamiluna alaykum maylatan wa a gani saboda haka mazala ji kada ɗan ku ya ɗauki sandar ɗan uwansa la'iban da wasa ya je koyi au jajan ko da gaske fa man akhadha asa akhihi wanda ko sandar ɗan uwansa ya ɗauka fal ya rudda ha ya mayar har yayi sata yi mayar mishi da sandar shi ah, wannan hadisin turmus ziyaro to lambar da na bayan na hadisin ɗazu wannan shine lambar sa amma na dazun hadisi na dubu biyar da uku ne a cikin sunan abi dawud sunan abi dawud fama ba to me kake zato bima yaf'alu kathirun da abin da suke aikata da yawa mina shaba daga matasa min anwa'il mizah daga nau'ikan wasu wasa astaqil mai nauyi allazi wanda la yumkinu ba zai yiwu ba an yata qabbalahu ya karbi irin wannan wasan shakhsun aqil mutumin da yake da hankali ba zai iya karban irin wannan wasan wa hadhihi al-anwa' wa nau'ika min al-mizah na wasa muharramatun haramun ne jama'a bila shakkin babu shakka don akwai cutarwa bal bari ba haka ba kada ya tarattabu alaiha yana iya ginuwa a kanta min al daga cutarwa azu'afu ninkin ma zakarna abin muka ambata irin wayannan wasan babu sau tare wani wasan zaga mutum yana iya rasa aikinsa yana iya rasa wani abu nasa to a yanzu mun kawo nau'ikan wasan da bai halatta ba a ɗan ƙaramin lokacin da mun kawo nau'ika guda biyu wasa da ƙarya da kuma nau'i na biyu wasan da akwai cutarwa sai nau'i na uku a nau'in salis nau'i na uku na wasan da bai halatta ba ifradin sakaci ya ta'adda wanda zai wuce haddal itidal iyakar daidaito akwai ko da kayan mutum wasan kada wasa ya zurfi na nan raha nan raha sai abai kada wasa ya wuce gona da iri ifrad eh, ifrad sakaci da wasan ya ta'adda zai kai zai wuce haddal itidal haddin madaidaici al iftar min al mizah yawaita wasa bi haythu yaghlibu ala hali al insan ta yadda wasan zai galaba akan halin mutum wa yurabu bi kuma a sansa da wasar wannan bai halatta an gane ku kada shi mutum sa wasa ne babu ta ya zato zanto ka wasa ne ko yaran ka na yi ba za su yi tsoron ka an gane ko kada mutum sa ya zanto wasa ne a ciki kuma kada sa ya zanto fada a garwaya an gane ko fata ta hawala hayatahu sai ga wani ya komai a rayuwarsa wasa ne sai rayuwarsa ta juya mata ta hawalu sai ta juya hayatuhu rayuwarsa ila huzalin zuwa ga wasa la jiddati babu gaskiya a wasan ko mansa shirme ne wannan babu ce wa mata duk lokacin da sabagal hazal sabaga ya rina mutum alhazal wasa ya rina shi wal miza da raha ya rine hayatul insa rayuwar mutum ba a adahu zai nisantar da shi an ma'anin umur daga al'amurra maɗaukaka, wa muhimmatul haya da abuwa masu muhimmanci a rayuwa wa kasratul miza yawan wasa kantaratun gada ce yawan wasa kantaratun gada ce kasiratun gajeruwa ilal baghi zuwa ga ta'addanci fiye a ciki fa mata aksarar insan duk lokacin da mutum ya yawaita min alhazar ta wasa sahala alaihi zai sauki a gare shi sahala alaihi zai sauki a gare sa al-ijtira'u cin zarafi ala a'radin nas ga mutuncin mutane sai ah, ku gane wani ba farawa bane sai a wasa yake fara wace ya zama damuwa wal abas da wasa bi mashairihim zai zanto ma yana wasa da damuwar mutane Me shi yana halin da baya son wasa na mutuwa ko rasuwa sai ka zo kai masa wasa daga wannan bai ba wal istihtar kuma zai rika eh, wal istihtar zai rika wasu kace istihta daga alhatu alhatu yana iya daukan zagi yana iya daukan sakarci kenan wal istihtar yana iya janyo zagi bi katiri min al umur da da yawa cikin al'amura al-musana wanda ake so a kiyaye ko kuma wal istitar zai yi wawanci bi kasiri min al umur ga da yawa cikin al'amurra al musanatu wanda ake so a kiyaye li ajli al mizah don wasa ko da al akharin da sanya wasu dariya wa inna kadrat al mizah lalle yawan raha al mufarrida wanda ya wuce gona da iri tafkiduhu tana rasawa mutum unasahu tafkidu tana rasarwa mutum unasahu wa bahjatahu yawan wasa al da wanda zai yake wuce gona da iri tafkidu tana rasar wa mutum sa ma'ana natsuwarsa wa bahjatahu da kwarjininsa zai zo ya zanto bashi da kwarjini a wajen mutane wa tanqulu za ta dauke shi tanqulu za ta dauke shi ila haddis samaja wa tanqulu wa tunqulu za ta dauke shi ila haddis samaa ja kuma samaja zuwa ga iyakar samaja wasa almustaq ila mai nauyi wa rubbama sautari alwiqaha zai iya cin karo da cin zarafi almustankira mummuna wali hada qala alhasan albasri don haka hasan albasri yace rahimahullah Allah masa almizahu raha ko wasan banza yawa yuzhibul muru'a yana tafiyar da mai mutunci ya zahibul muru'a yana tafiyar da mutunci ai abu ne fi kasrata hu yawan mutunci in ya yawaita da bi majalis na addinawi in raha ya yawa yana tafiyar da mutuncin mutum ya zanto in abu na gaske za ka yi da gaske raha kuma za a yi masha Allah yanzu ko Buhari ai mutum ne mai raha kwarai da gaske amma kuma yana da kwarjini don ya tashi abun gaske kuma za a yi sa da gaske wasatazullu alfadila wasatazullu zai zanto wasatazullu zai zanto alfadila falala ne da matsayi da daraja Wasaɗan tsaka-tsaki bai na ta yi. tsakanin abubuwan da suke kaskanta mutum guda biyu dama abu da suke kaskanta mutum guda biyu ne ɗaya Faɗa ko da yaushe don in fada da yayi yawa har wanda yake tsoron ka zai daina mai tsoron ka haka raha in yayi yawa shi yana cire mutum kwarjini to menene mutum zai yi ya tsaya tsakanin raha da yi da gaske wa kullan wakila dukkanin tsarafai ɓangarorin nan guda biyu ƙasdul umuri nufatar wayannan al'amuran zame yana da muni wanda ya rike faɗa kadai ko ya rike wasa kadai dan da abu da ka rike fada kadai to karshen ka ba zai kyau ba ba gaba da mutum yana ɓuya wa boko haram sai ya zo ya zanto shi yake neman shi zira fata an gane saboda haka ana son mutum a rayuwarsa ya haɗa wasa raha da kuma yi da gaske falal jahamatu wal qaqub wat tawaqur thaqil haka nan walas samajatu warrauna wal mizahul abis haka ake son mutum ya zama fala kada ya zanto aljahama kullum aljahama mai sa magana kada mutum ya zanto kullum aljahama sai kauta sa harshe sai tsawa wal katsof sai hada fuska katsof kada ya zanto kullum sai tsawa da hada fuska wa tawakur da kuma abin tawakur ma'ana tsawatarwa a sakil mai nauyi ba a so ce zanto haka walas samaja kuma kada ya zanto samaja mai sakin fuska warra'una da kuma wasa walmiza da rana, al'abis mai wasa a kodin ba so ya zanto haka wa hala ku taho zuwa ga wa hala ku taho zuwa ga bisamaha raha warrazana da kamun kai ga kanan da raha sanan warrazana da taka tsantsan shine kamun kai wal bashasha da sakin fuska wa husnul khuluq kyawar hali al khatima rufewa wal khulasa abinda aka tace a wannan littafin anna ma yambagi abin da ya dace ifina buhu a nisance sa min alhazli daga wasa wal mizahi da raha ma kana fihi shine abin da a cikin sa hazlan bi shay'in akwai wasa da abu min al'umuri shar'iyya na al'amuran shari'a akwai wasa da addini a ciki wannan babu kyau wa ma kana fihi kadhibun da abin da akwai karya a ciki shi ma babu kyau wa ma kana fihi adiyatun abinda a cikin sa akwai cutarwa li ahadin ga wani min al khalqi daga halittu shi ma bare babu kyau wa ma ta'adda haddahu da abinda ya wuce iyaka hatta wasala har ya kai ila hajjil ifrad zuwa ga matsayin wuce gona da iri babu kyau hadhihi asnaful miza ina sune nau'ikan wasa allati yanbaghi lil insan wanda ya dace mutum an ne ba hayini sance ta ya halatta yayi wasa amma ban daga lamarin addini wasa da akwai ƙarya akwai cutarwa akwai cin zarafi an yi tawakha ya rika zaɓa filmi zahi a wasa al'ahdaf manufofi annabila masu girma ka ta'alim wajen ilmantarwa yana da kyau ya zanto akwai raha za a ɗauke ta wata adib eh, أيضا خل فيلم زي الأهداف النبيلة ne manufa masu daraja ka ta'alim kamar ilmantarwa akwai bangaren ilmantarwa da yake buƙatar wasa akwai wanda ba buƙatar wasa ana maganar wuta ana maganar mutuwa ai ba wasa yawwa wata adib wajen ladabtarwa kana ladabtar da yaro kuma kana masa gwalo sai bai tsali kana ladabtar da yaro sai ka hada rai wa idkhalu surur kuma ana iya amfani da wasa wajen shigar da farin ciki alal ikhwan ga yan uwa wa mubasaqati da sakin fuska gare su wa inasihim da faranta musu ko hira da su wa raf'il kulfa da dauke kallafawa ba ku tare da su ko dauke hada fuska tare da su wa nahu zalika da makamanta haka min al maqasid al hasana wannan yana daga cikin manufofi masu kyau وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وانا shine karshen littafi na almizah na Sheikh Salman ibn Fada al-Auda wanda mun tattauna a ciki akan muqaddima babin farko wasa raha ma'anarsa manufarsa dokokinsa ma'anar raha manufar raha tsakanin raha da haɗa fuska babi na biyu mun tattauna surorin wasa wanda ya halatta mun tattauna akan wasar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabansa musamman wasan nan da yayi da wannan ba kauye a kasuwa da wasu abubuwa makamanta haka mun tattauna wasan sahabbai tsakanin su har suna jifan juna da kankana sannan mun zo mun tattauna wasar tabi'ai mun ji irin nasu shurai abinan kai imamu sha'abi ya yi wasa da aka tambaye sa sunan matar iblis ya ce bai halarci auren ba sannan kuma an tambaye sa kai da matarka wane ne sha'abi ya ce ita ne ita ce sannan kuma mun zo mun tattauna nau'ikan wasa na farko wasan da abin yabawa ne ya halatta na biyu wasan da abin munanawa ne bai halatta ba sai rike su da abin da muka tattauna yanzu kenan littafin almizah yau ya kammala karatu biyar cikin muka yi insha Allah ta'ala gobe lahadi sai ya zanto kuna da hutu ko ba ka wanda zai je hira masha Allah sai je hira ko da ta gabas ne insha Allah ta'ala wanda ko shi yana zuwa ta can al almashriku ranar eh, eh, a shimal ranar karatu ma ba maganin sa to yanzu mun ba sa gobe ya kai ziyara. insha Allah ta'ala zuwa ranar juma'a za mu fitar da littafi sai yanzu mun shiga raha sai mu dawo kuma wani littafi daban in littafi yar kasuwa ne za mu sa malam yakubu ya kawo in kuma yan cirewa ne za yi kokari a cire kuma ya zanto akwai tsari kwarai da gaske to sai ya zanto sabon littafi sai ranar abin yanzu ya ce muku littafi da kudin sa ya kai dubu ɗaya za ku yi ku saye shi ka biya na bayan a ah, ban gina suna bayi ah. eh, na shi abakar